كثيرا ما نراه بسم الله الرحمن الرحيم وكثيرا ما نراه wato da yawa za mu gansu ya zuzimun suna yin yanke na bi da danganta irin wannan ra'ayi nasu zuwa ga manzon Allah sallallahu ولذلك ودع العلماء علماء الحديث جزاهم الله خيرا shi ya sanya malaman hadisi Allah ya saka musu da alkhairi suka sanya alama a mashahara a kutubin a kan sashen abinda littafan takrijat littafan takriji gane ku a abinda sashen littafan takriji an kubayin halin kulle hadisi alama da mashahara min ha kutubin tajri'at akan sashen abinda littafan takhrijat wato suka shahara da shi an gane allati tubayyinu halan kulli hadith wanda wayannan littafan takhriji suna bayanin halin kowane hadisi mimma warada fiha sihha na abin da ya zo cikinta na inganci au da'afu ko rauni au wada'in ko kirkiran ƙarya ya zama to an kirkiro wani abu an jira zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am to kitabu al-inaya bi ma'rifati al-ahadith al-hidayah kamar littafin al-inaya bi ma'arifati a hadisul A kaga wannan littafi ne na takriji wanda ke nuna mana hadisi ingantacce ko mai rauni ah. wasan wasa'il fi takriji a hadisi khulasatu dalail da littafin az-zurq wal wasa'il fi takriji a hadisi khulasatu dalail na'am kilahu ma li shaykh abdul qadir bin muhammad al-qurashi al-hanafi dukan su gaba ɗaya littafi ne na abdul qadir bin muhammad al-qurashi al-hanafi نعم ونسب الراية للأحاديث الهداية دلتاب النسب الراية لأحاديث الهداية نعم نا الحافظ نجم أقول الله يولى فلتاب ومقتصر الدراج ده مقتصر الدراية للحافظ ابن حجر الثلاثي وتقوم ترخيص الهبير في تخريج أحاديث الراتعي الكبير شما ناشر شما أيضا الله نعم ابن حجر وغيرها مما يسول الكلام دولتا daga أبن دمغانا ya tsawaita da gangaro da ita a ƙoli ina cewa eh, lamma kana marifar zalika ala ala tafsir ya ta'azzaru ala aksarin nas yayin da ya kasance sanin wannan ala tafsir yana gagara ga mafi yawan mutane annabtu lahum hadha kitab sai na wallafa musu wannan littafi ya ta'allamu ya ta'allamu da ya ta'allamu kayfiyatus salatin nabi dan su koyi yanayin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai su nemi shiriya da shiryar manzo a cikin ta rajiyan min al mawali min al maula subhanahu wa ta'ala ma wajadna bihi da lisan nabiyyi ma wa bihi ma muna masu fata daga ubangijinmu subhanahu wa ta'ala ma wa'adana bihi ko ma wa'adna bihi abinda muka yi alƙawari da shi ta harshen annabinsa ko kuma abin da Allah ya mana alƙawari da shi ta harshen annabinsa cewa mai man da ila al-huda kana lahu min al-ajr cewa duk wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajr ya kasance yana da lada bisla ujuri man tabi'ahu misalin ladan wanda ya bi shi la yanqusu zalika bil ujuri him shay'a wato wato wannan baya toye komai daga cikin ladan su kowanne daga cikin za a bashi ladan shi al-hadith rawahu muslim wa ghayruhu wa huwa mukharraj wato an yi takarijin sa a cikin al'ahadis a sahiha shafi na 863 an gani? ana imam da ce da ba an wuce shi samu tashi sau بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما العصر في الاصطلاح أما أصلي كاصطلاح العلماء يطلق على عدة معاني أنا واوي تاشي أكم مأنوني ديوا فيطلق ويراد به الدليل الغالب أنا واوي تاشي أنا نفل دليلي دشي غالبي أو فيقال أنا تشيوا الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى wato asali ga wajabcin sallah shine faɗin game da bakin sarki bai ma'ana asali a nan ana nufin ai dalilin wujubin sala an gani dalilin wajabcin sallah an yi amfani da asali a nan yana nufin mai dalili an gani al'asar huna ma'anahu a dalili eh wa hadal itlaq huwa allazi yahumuna huna wannan itlaqi din yin amfani da asali a matsayin dalili shine abin da ya dame mu yanzu matsayin mu na ɗaliban usulul fiqi to hankalinmu na kan wannan a wannan ta'arifi na istil na ainihin lugha al'asalu ma'anar dalil an gane ku na'am li'anna al'usula li'anna usula usula fiqi hiya al-adilla domin usulul fiqi dalilan fiqi din na'am wa yutlaqu wa yuradu bihi ar to ana amfani da kalmar al'asulu ana nufin ar-rajih abin da ya farin jayi ko abin da ya rin jayi na'am wa yuqalu fi kalam al-haqiqa sai a ce al-aslu kalam al-haqiqa asali ga magana shine hakika banda ne banda majaz asali ga magana hakika dunal majaz yanzu idan mutum ya ce fa'altuhu biyadi fa'altuhu biyadi wannan kalmar alyadu yana da ma'ana na hakika yana kuma da ma'ana na mai na majaz mai ma'ana shi na hakika shi ne hannu ko na aikata shi da hannuna amma mai ma'ana shi na majaz na aikata shi da iko na fa'altuhu bi qudrati ko fa'altuhu bi quwwati ko ni'imati da ma shi kalmar yadu wato yana ɗaukar fasara na sun ma ya ɗauki ƙarfi, ko ya ɗauki iko ko ya ɗauki ni'ima a gani to a ƙa'ida idan na ce fa'altuhu bi yadi ya kamata hankali na ya karkata zuwa ga haƙiƙa ne ba majaz ba ne ma'ana al'asulu ai ay al-ghalib ay ar-rajih al inda ya rinjaye na fi jaye ka magana ka karkata zuwa ga hakika sai dai in hakika ya gagara to sai a koma zuwa ga zuwa ga majaz an gane wannan ko to sai ya zama to misali akwai um na ce a uh, in in inna indi yadun ko inna indi yadan ahamihi bihi inna indi yadan bihi ko ahfazuhu bihi lalle ina da mai inna indi yadan ahfazuhu bihi ko ahmiji bihi eh lalle ina da hannu zan kare shi da hannuna lalle hannu zai kare mu, abu ne ne ne ina da iko ko ina da karfi zan ba shi kariya da shi in ka duba fassarar hakika din ba zai tafi ba sai mutum ya koma fassarar majal an gane ku an ce wala yusaru ila Majal, illa idza ta'azzarat al-haqiqa wala yusaru ila al-majaz illa idza ta'azzarat al-haqiqa ba a tafiya zuwa ga Majal, sai dai ya gagara ku gane ne kaman ce da ah, bil'amsi zurtu baharan wani fasara bai kamata ya fasara shi Bil'amsi zurtu baharan majas zai ɗauka majas bil am zultu baharan eh wani fasara ya kamata ya hakika jiya na ziyarci teku a gani da mun ce al'asalu bil kalam al hakika dunan majas dole ne wajen fasara jin fara haƙiƙa. teku na haƙiƙa na ziyarta jiya tunda a cikin magana babu abin da ya hana ce teku amma na ce bil ams zurtu ah, ba'aran ah, zurtu baharan wastafattu minhu ilman wastafattu minhu minhu ilman ha to wannan har yanzu hakika ne kuma mace ai ai zai iya yiwa yanzu mace zan iya zuwa teku in fa'idanci da wasu abubuwa da yawa na ilimi a teku eh zai zai iya zuwa teku in samu ilimi a wajen musamman in ni ɗalibin kimiyya da fasaha ne ke wala da na je tekun nan na samu ilimin abubuwan da na karanta a a makaranta da an karanta da yanzu da gashi a aikace kaga zai zuwa yau. zai iya dukan kowanne yau to shi ne za a kara bayani cewa bil'am zurtu baharan a وتحدثت مع البحر فاستفدت منه علما كثيرا ثم صليت معه jiya na kai ziyara teku sai na samu fa'ida na ilimi da yawa wajen tekun nan kuma na tattauna da tekun kaga wannan wata su minhu shi ya nuna cewa ba zai yiwu ya zama teku na majaz ba teku yana hadida sannan kuma sai na ce me na yi sallah a bayan sa kaga sallah a bayan sa din nan shi ya nuna lalle lalle ba zai yiwu ya zama hadida ba sai ne majaz shi ne ma'ana wala yusaru ila da majaz illa idza hadara ba a tafiya zuwa ga majaz sai dai hakika ya dagara in ba zai yi ya yi koma kuma majal ku gane wannan shine ma'anan abin nan amma yadda za ka wasu yan biriya suna fassarawa sai ga babu wani karina sai a koma majal makarantar littafin wani ha mai littafin wajen almaja al'ija su bil hazar sai kawo waja'a rabbuka yace majaz ne wannan rafuka wani wanda lam kusaffar nan ce ma'anan shi ba zai yi a ce ubangiji ya zo ba sai a ce al'amarin ubangiji ya zo sai fasara shi da majaz ba da hakika ba kan ce me yasa ka fasara shi da majaz zai ce ai saboda ba zai yiwu a ce Allah ya zo ba me yasa ba zai yiwu a ce ya zo ba me dalili bayan Allah ya riga ya ce wa ja'a ha bayan ubangiji yana cewa yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sawa'i duniya har ubangiji yana zuwa mana zuwa irin kashi wasu ba irin kaka ba an gani aka babu wani dalili wanda zai saka fasara shi majaz so da wani lokaci ta hanyar karatu sai mutum ya samu zaniya ka karanta littafin balaga ka yi tagari da balaga ba ka da gidan kanka sai ga mutum ɗalibin sunna ne amma kuma ya koma ɗan biri'a to da kwakwalwar shi baya aiki kawai ya yi tsagani da abin da mai littafi ya rubuta mai littafi ne ya rubuta saboda ya karanta da balaga ko sannan mai littafin yana da aƙidar kanshi a ko tafsiri ne kaga an rubuta tafsiri mai tafsirin na da aƙidar kanshi ko fikihu ne da fikihu na da idan kai to dole ne misali kana karatun ka dinga tunanin wannan ba littafi wani ma bai kafin zai gaya ma gaskiya ki ce ya ce fi kadin ash'ari wa menene wa mazhar malik ce ina kan aqida ta ash'ariya ko mazhaban malik a yaka ga gaya ma ba shi da abin mutum zai gani da kan aqida ya san ba ash'ariya ne ba na salafiya bane san ko wani kuma zai ma shiru ba sai ya gaya ma gina shi ba in ka zo kai karatu ka karanci littafan shi ya tura ka cikin abin da yake so ya tura ka na'am ai arrasu kalam ai abin da ya farin jayi ga magana shine alhaqiqa dunal majaz ana amfani da kalmar al'asalu ana nufin ƙa'ida mai ci gaba ƙa'ida mai ci gaba kamar yanzu zina ƙa'ida ne mai ci gaba cewa mai ka'ida shi mai ci gaba haramci eh? sata me ka'idar saka mai ci gaba na har abada sata haramun ne har abada ka'idar shi sata haramun ne ko a ah, shirka me ka'idar shirka akwai sanda shirka ke halarta, babu sanda shirka ke halarta. shirka har abada haramun ne to ka'idar shirka mai ci gaba a tahari ka'idar zina mai ci gaba a tahari ka'idar cin mushi mai ci gaba na har abada haramun duka ta haramu ne gaba daya in kaga an halarta to halartawan ya saba ma ka'idar ya saba ma ba wai don ya halarta ba saba ma haka yaso da wani dalili hmm? ka kaulin yin akalun mai tasbi a filalin al'as kamar cewa su cin mushi ya saba ma asali mai asali anan ai khilafil qa'ida al-mustamirra ya saba ma ka'ida mai ci gaba na haramcin cin mushe din ya saba ma ka'ida mai ci gaba na haramcin mai cin mushe kullura kenan in an ce ka'ida mai ci gaba ya zama tun dama abin da da hukunci wanda dama haramun ne na har abada sai lalura ya zo ya halarta shi to lalurar da ya zo shi ne lalurar da ya zo shi ya saba ma ka'ida na mai ka'ida mai ci gaba an gani? Hmm. ويطلق ويراد به النفيس عليه sannan ana wawaita تكلم عن ana amfani da تكلم عن ana nufin لبن المكيس أي abinda aka yi kiyasi a gare shi maqayus asalin shi maqayus ne sai alaihi a abinda aka yi kiyasi a gare shi kenan abinda aka duba aka yi kiyasi sai da aka duba wannan zan aka yi kiyasi misali kawo misali qalu al-kamru aslun da tarihin nabi kaganan ya ce alhazu wa alharu masu bugun nan ne wanda suke bugu kawai da kuɗi suke nema kawai abin eh. alhamru asalin da tahrimin nafis kaganan niyya an lalata karatun gaba daya. wanda in karatun mutum zai sai mutum ma ya rasa biya ke nufi da shi an ce alharu sai mutum ya doka shi ne ba mai shi ne ba mai san masarar bai kowa yana san bincike الخمر أصل لتحريم النبي لتحريم النية ها؟ دي أشيني أصلين هرمشن طمي أن هرمشن طمي نسبو دا دوبة ديا شي ديا شيني الناس يزوى خيش نعم. إلا شيني الناس من القرآن يزوى كنشي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاشتنبوه لعلكم تفلغون كو؟ tutu da dai giya shi ya zo shi ne nasu ya zo a kan shi ne makisun alaihi an gani makisun alaihi shi kamar shi nasu ya zo da nasu ya zo ya haramta giya to duk wani abin da zai zo wato za a yi siyasin shi ne a kan giya to tun da haka ne giya shi ne makisun alaihi shi kuma tsimi makisun kamar yanzu a ce su fakalin ne su ne ne su kodin Eh? su su cocaine duk irin wayannan kayan shaye-shaye nan gaba daya su su makisun ne su wato giya shi ne makisun a rai shi ne nasu ya zuwa kai duk sauran saboda giyar ne aka haramta su hmm? shi ne to sun fi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ake aiwatar da siga na hani wato ana amfani da sigan hani akan addu'a Allah ta'ala ya faɗa yana mai shiryar da muminai cewa muminai su ringa cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu ba'da idh hadaytana bayan ka shiryar da mu kaga la tuzik qulubana ko kada ka karkatar da zukatanmu kana magana da wa da Allah ko kana ce ma Allah kada ka yi eh? to wannan cewa da cewa cewa da kai wa Allah kada yi shi kana hana shi ne eh ka isa ka hana Allah subhanahu wataala kamar sai shi yazo la tuzik qulubana kada ka karkatar da zukatanmu ba a da iz da na bayan karshe ne da mu fa inna siga huna liddu'a wato siga anan wajen ba wai annahayul haqiqi bane annahayul haqiqi shi yana faruwa ne daga nabi daga na sama zuwa na ƙasa a ce baba ya ce ba dan shi kada ka fita la takhruj al yawm ya zama ya zama annahayul haqiqi la tusafir gadan wannan shine na hayu rafi ya zama na sama ya hana na ƙasa a gani amma idan na ƙasa ya hana na sama ba hani bane na hakika roƙo ne ana kiran wannan addu'a yanzu tunda dai mu muke ce ma Allah rabbana kaga mu mu da muke hana shi wa iyaz billah to wannan wannan ya zama ne roƙo muke yi shi yasa ana sa shi daga cikin siga na addu'a wala tuhammilna ma la taqata lana bih duk wannan gaba daya wato addu'a ne fa inna siga huna liddu'a siga anan wajen na addu'a ne isiya min al-adna ila al-a'la domin shi daga na ƙasa ne zuwa na zuwa na sama na ƙasa ya ce ma na sama yi kaza ko kaka yi kaza in ya ce ma na sama yi shi ma kaga umarni ne wato ma'anar shi addu'a ko kaman wa habla na min laduka rahma shi wannan al'amur huna bi ma'anar du'a wa hablana min lirnaduka na innaka antal wahhab al-irshad eh irshadi an qala ta'ala irshadi shine a shiryar da mutum zuwa ga abin da fi dacewa in yi wancan ma ya yi, amma ga abin da ya fi dacewa da za ka yi wannan za ka samu samun riba shine amma irshadi nan. qala ta'ala Allah ya ce la tsaluwar an ashiya in tubda lakum uku" kada ku aikata abubuwa kan ku yi tambaya game da abubuwa wanda in an bayyana muku da shi zai bakanta muku rai duk wani abin da kuka san cewa idan an bayyana muku da shi zai bata muku rai kada ku yi tambaya kan shi ku gane wato suna yawan tambaya kan matsala kafin a saukar da wahayi kafin a saukar da wahayi ne su ringa tambaya yaya hukuncin kaza ku shi ne aka ce su daina tambaya kan wannan matsala su bari sai idan an saukar da wahayi sai su yi tambaya akan wahayin da aka saukar su bari sai an sauka ma annabi da wahayi fikin wahayin da bi annabi ya musu bayani amma in ba a saukar ba kada su yi tambaya kada ya to wato a saukar musu da abin da zai zama shakka gare su kun fahimci wannan ko kaga wannan wato la tasalu an ashiya kada ku yi tambaya game da abubuwa wanda in an bayyana muku da shi zai ba muku rai kamar ce su dinga tambaya a hukuncin zihari hukuncin kaza duk irin wani abubuwan da ka san shari'a ba ta saukar da wani magana kan shi ba ka yi shuru shari'a tana da hikima na yin shuru na wannan lokacin ka yi shuru ka bari sai lokacin da shari'a ta ga dama ta saukar da abin da ya fi alkhairi gare mu ku gane wani da ya fi alkhairi lokacin da shari'a ta ga dama ta saukar da wahayin sai ku yi tambaya ku yi da su da lamai wannan aya ka yi kuke ne shi ne abin da ya fi alkhairi amma muka yi tambaya din ba wanda yana ku tambaya in kuna so ku yi tambaya lalle lalle din to za ku iya tambaya a saukar da aya kila a saukar da abin da ba zai faranta muku rai ba na'am fa inna nahaya ha huna lil ishat to hani anan wajen ba wai na tahrimi bane wanda shine asali ko asalin hani tahrimi hani anan wajen na irshadi ne وذلك أن amma أما أشكل على المؤمن wannan saboda lalle yin tambaya ga abin da ya zama to mushkila ga mumini ga al'amarin addinin sa wajibun ya zama to wajibi gwargwadon mai asali a nan yin tambaya mumini ya tambayi abin da bai gane ba abin da ya zama mai mushtira wajibi ne makanin na la an su'ali wato tambaya a nan wajen ba wai a wato hani a nan wajen ba wai tambaya aka hana ba shari'a ba ta hana tambaya an ce fasalu ahlan zikr in kuntum la ta'lamun ko walakin hana ta'ajjub qabla nuzul sai me aka hana gaggauta tambayan kafin saukan alqur'ani na'am gaggauta tambaya yin tambaya da gaggawa kafin a saukar da qur'ani na'am hukumul waqi'a allati ja'ala wato qur'ani ya sauka da hukuncin waqi'a allati ja'ala Allahu li hukmiha waqta ma'luma wanda Allah ya sanya ga hukuncin ta lokaci sananne Allah ya sanya maka lokaci sananne na saukarwa kai kuma sai kana so ka yi gaggawa ka yi tambaya a saukar kafin lokaci kan ku yi haka ka annal ma'ana wallahu ta'ala wato kai ka ce ma'anan duk da Allah ta'ala shi ya fi sani la ta ta'ajjalu bi al kada ku gaggauta tambaya game da abu fayu'ajjilu lakum min bayu ah, fayuajjilu lakum ko fayu'ajjalu lakum min al hukun ma la yusurukum sai a gaggauta muku hukuncin da ba zai faranta muku rai ba sai a gaggauta muku hukuncin da ba zai faranta muku rai ba akan shi wa alaikum tarayyus tarayyus ku lazimci jinkiri ilahi ilahi ne zuwa qur'an har zuwa ga lokacin saukan qur'ani ku lizinci yin jinkiri har lokacin da za a saukar da qur'ani fa huwa khairul lakum shi ba alkhairi gare ku idan wani abu ya rikitar da ku idan wani abu ya rikitar da ku game da sha'anin ma nazala bihil qur'an sha'anin abin da qur'ani ya sauka gare shi fasalu an ku yi tambaya game da shi wa zalika yadullu ala anna أن المراد Abin da yake nufi da نبي لصيغة هذه أنا وجه شيني الإرشاد. ana so a nuna ma abin da ya fi dacewa ne za ka iya yin tambayan amma shawarar da za a baka ta baka yi tambayan a lokacin ba da ya yi. shi ne Bismillahir Rahmanir Rahim. Misalin waham fi sanad. Misalin wahami dimuwa a cikin sanadi Amma wahamin da baya sukan ingancin hadisi gaci an yi wahami amma kuma hadisin sahihi ne. Na'am, hadisi ya ala bin Ubay at-Tanafisi. Akwai hadisin ya ala bin Ubay at-Tanafisi. Na'am, ahadu rijal sahih an Sufyan. Sai daga cikin rijal na sahih na sahih Bukhari. Yana daga cikin malamai na Bukhari. an karɓo daga Sufyan a thawri Sufyan al-Thawri daga Amr bin Dinar an ibn Umar radiyallahu anhu daga bin Dinar daga Ibn Umar Allah ya kara masa yadda halin Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, daga manzo sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar al eh wannan hadisin al-bay'an bil khiyar malamai tafarraka an gani wanda an karɓo an karɓo hadasan ah, ah, hadisu ya'ala bin Ubay al-Tanafi hmm. ko an Sufyan al an amur bin dinar an bin umar radiyallahu anhu hmm? to wani ma ya ala bin ubayd ala sufyan sai ya ala bin ubayd sai ya yi imuwa sai ya samu wahami ga sufyan fi kauli a inda yake cewa cewa da yi an amur bin dinar innama al-ma'ruf min hadith sufyan an abdullah abinda aka sani daga hadisin sufyan an amur bin dinar ne eh anwa ana abdullahi bin dinar daga abdullahi bin dinar an ibn umar radiyallahu anhu eh, daga dan umar Allah ya kara musu yadda ba ba amr bin dinar kaga nan an sa amru bin dinar to ba amr din bane abdullahi ne sai yayi wahabi sai kira amru gari to sai mu duba shi amru din a cikin isnadin shi da iji ne ko shi sika ne shi idan shi sika idan shi da iji ne an cire an cire sika an sa sika bai cutar da hadisi a gari amma in in mutum na yi irin wannan kuskure yana irin wannan wahabi ya cire sika ya sa da ifi ko ya cire da ifi ya sa sika to hadisin akwai matsala an gane ku na'am talibin ma'in to ibn ma'in yana cewa ya ubai ubay da'if sauri shi ya ya ubai ubay da'if ne ga sufyan sauri ta hadisin da ya ruwaito daga sufyan sauri da'if ne amma in ya ruwaito daga wani wanda ba sufyan ba sika ne shi saka da zaran ya ala ya ruwaito hadisi ku duba hadisin ya alabin ubaid in ruwaito sai ku duba hadisin wajen waye ruwaito wajen sufiyan ne kawai da ifi ne hadisin kuna ganin ya karɓo hadisin daga sufiyan ko ce wannan yana daga cikin hadisan da malaman hadisi kace da ifi amma in yi ruwaito daga wasu to hadisin sahihi wa misalin waham fil matan hadisi abi misalin waham ga matan hadisin abi sa'id bin khudri sa'id bin abi maryam an malik an zuhuri an anas an anhu an la tabagadu wa la tahasadu wa la ba kada ku kyamaci juna kada ku yi hasada da juna kada ku juya wa juna baya wala tanafasu kada ku yi gogoriyo kan duniya kada ya zama gaba ɗaya kuna gwagwarmaya kuna rikici da kan duniya gaba ɗaya qawluhu fala tanafasu cewa ne fala tanafasu din nan ya shigar da shi cikin wa ya shigar da shi cikin hadisi ibn abi maryam shi ya shigar da shi cikin hadisi shi ya kuskure shi ya samu wannan wahamin sai ya shigar da abin da baya cikin hadisi cikin hadisi arsalahu fi hadisi bin auf abi maryam min hadis akhar li malik an abi dinar sai eh, wato daga hadisin wanda daga wani hadisi daban ne ba akwai hadisi da wannan siga din sai ya kuskure sai ya kushi daga wani hadisi sai ya shi dan wannan an gane wato malik ah, wato daga wani hadisi daban ne na malik an abi zinar an al'arash an abi marfu an iyyakum wazan ana ka ciro hadisi iyyakum wazanna fa inna zanna akzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu an gani ka shedun ku da zato domin zato shine mafi karyar zance duk abin da mutum zai gina kan zato to karya ne mafi galiban wala wala tahassasu kada ku binciki kada ku zama kuna binciken aibi wala ta jassasu kada ku zama masu leken asiri duk wasu ce fasarar su ɗaya ne da ta hassasu da ta jassasu wasu ka ce a'a wannan shi wannan ta hassasu binciken aibi na zahiri ta jassasu binciken aibi na ɓoye akwai matsala akwai aibi wanda yake in ka bincika shi a fili yake wani kuma a ɓoye yake ce, sai ka kwakwalo shi misali an gane wasu ka ce da ta duk gaba ɗaya fasarar su ɗaya ne wala nafasu kada ku yi gogoriyo kan duniya kuma kakwai ku yi hasada da juna wayannan hadisan guda biyu muttafaqun alayhi ma gaba da ingantattu ne gairu lafaza lafazi ɗaya ne kawai ba yi istifaki a gare shi ba shine wala rawa rawaha muslim fakat muslim shi kadai ruwaito wannan wala nafasu an gane kaga na wajen ya samu wahami ya yanko daga wannan hadisi ne yanko ya hada can hmm? walwahamu wahm yu'rafu bi tafarrud rawi to yaya ake gane cewa an yi wahami ta wani hanya ake gane an yi wahami ne an ce wahami ana sanin shi da kadaita mai ruwaya mai ruwaya shi kadai ya ruwaito hadisin ku gane duk sauran ruwatin gaba daya ba su ruwaito ba shi kadai eh to wannan kadaitan wa bi mukalafatin ni kai gairahu kuma ya saba ma sa ma a qara'in kandamu ila zalik tare da wasu karina da suka gwamu zuwa ga wannan banda wannan akwai karina kuma ba wai da rawi ba kadai in an ce da rawi to ai ana samun ziyarar da suka ko to ziyarar da suka shi ma mai shi ba tafarudin rawi ne shi wani amintacce shi kadai ya ta da ruwai to hadisi da sauran suka sun ai ai tafarud an ce wahani ana gane shi da tuwon mai ruwaya to kaga ai ba dukkan tuwon mai ruwaya bane wahami wani tuwon mai ruwaya ya gani na siga kamar hadisin iza wala kalu fi ina ya ahdikum ko fal wa sab'a amarat to wannan ula hunna bin siga a turab ya gani na siga ula hunna turab da kuma yuriku wannan cewa ya zubar da ruwan ya gani na siga amma kuma makabula na wajen a shekara ya samu shi kaɗai kaɗai da shi a cikin sauran siga da cikin daliban a Amashku? amma kuma duk da haka din kuma hadisi ne sai shi zamana ya ce tare da wasu kariloni da suke gwamuwa zuwa ga wannan kafin a kira abin wahani sai an duba wasu kara'i shi yasa wannan fanni ke da wahala sai ga malamai wajen uku sun yi sabari wajen ingancin hadisi daya hadisi daya wannan malami ya ce wahami ne wannan malami ya ce ziyarar ta tsika ne wanda yake makabula wani kuma ya tawakkuli akan al'amarin hadisi ne guda ɗaya ga an samu sabani a kan shi kun gani kaga man hadisin nan na haka hadisin nan na kaga malaman malaman hadisi sun buga sosai akan matsalan wasu malaman sun malaman su da afa hadisi wasu na tafiya ana ana kada hannu haka Nasiruddin Albani ya inganta hadisin shi kuma Sheikh Mukbil ya za a hadisin ya jingina hadisin zuwa ga naka ya ce mai ina ga magana ziyarar da suka ne na ganin ba manta ba ko dai wani sabani da aka yi to irin wannan ilimi na ilal nan ne ake samun gogewa malami da rashin gogewa ilimi ne mai wuyar sosai ba kowa da kowa zai shiga cikin wannan fanni ya fita lafiya ba kaga wannan wani zai rikice ziyartar siga ne amma kuma akwai kuma akwai karinan da ake ƙara haɗawa da shi kafin a ce wani yayi wahayi an gani misali yanzu daga cikin karina din a ce ni ne na yi bayani a nan wajen ni kaɗai ni ne na yi bayanin hadisin ni na bada hadisin da na bada hadisin a duk ɗaliban suna wajen lokacin da ta bada hadisi kuma magana ɗaya ne ba ƙara wata magana ba misali to da na yi wannan magana ɗin na bada wannan hadisi sai na tafi to wajen ruwaito hadisin sai aka samu wannan ziyada ɗin wanda duk sauran ɗaliban sun tafi ba wannan ziyada ɗin sai shi ɗalibi guda ɗaya kuma duk sauran ɗaliban suka ne kila ma sun fi shi zama suka sun fi shi a gana shi ma adili ne amma ga shi na sun fi shi gaba ɗaya to yanzu me za mu ɗauki wannan ziyada ɗin za mu ɗauka ya yi kuskure ne ya yi wahami ne da dai lokacin da na yi maganan ga ɗaliban nan manya-manyan zaratan ɗalibai kowanne ya haddace hadisin da lafazin iri lafazi kai sai shi kaɗai kawai sai ajin wayan shi ya yi wahami akwai dai ƙara'in da ake dubawa ya zama to irin wannan an ajiye shi da guda والطريق إلى معرفة cikin صوت الحديث wato hanya zuwa ga sanin yadda ake tattaro hanyar hadisi wa nazaru fi tilabi ruwati da kuma dubawa ga sabanin masu ruwaya wajen hadda da kwarewa kun ne? hanya zuwa ga sanin shi wa dariqu ila ma'rifatihi hanyar sanin wahami shine tattaro hanyar hadisi sai mutum yayi itibar ya tattaro hanyar hadisi da kuma dubawa ga sabanin masu ruwaya sai a duba sabanin masu ruwayan kuma za a duba karfin haddansu shi ne fi dabat wal itqan wajen hadda da kuma kwarewa to da nan ne za a yi hukunci ala ali bin madini yana cewa shekul bukhari ba yana cewa albab idza lam tujma turquhu lam yatabayyan uba. shi wannan babi idan ba a tattaro hanyarsa ba to kuskuren baya bayyana sai ayi yi jam'u turuk an tattaro duk hanyar da hadisin ya zo an tarasa su a waje daya to anan ne za a gane kuskure amma idan mutum ya yanke hukunci ga kowane isnadi shi kadai zai yi kuskure na'am kwan kwashe wajen da kwashe kwashe ba kwashe ba kwashe ba kuma ilmin hadisi da rayu bismillahir rahmanir amma ilmin hadisi diraya amma ilmin hadis diraya an fi an ahwali wanda ake bincike a cikinsa game da halin rawi wal marwi halin mai ruwaya wal marwi da abinda aka ruwaito gare shi halin mai ruwaya shi na diraya din ana so a san halin mai ruwaya amintacce ne ko ba amintacce ba ne an gane mutumin ce adili ne ko makaryaci ne ko sauransu da kuma halayen da kuma abin da aka ruwaito din abin da aka ruwaito ya inganta ko bai inganta ba shine ilmi shine ruwaya a jira ya kai min haisul qabul wal rad ta wajen amsa da kuma wajen tunkudewa misalu idza wajadna rawiyan misalin shi in muka samu mai ruwaya fa inna na nanzuru fihi lalle za mu duba ga mai ruwayan shin wannan mai ruwaya makabuli ne an bardu wannan mai ruwaya ana amsan hadisin shi ko kuma ana tunkura hadisin amma marwi fa innahu amma shi marwi fa innahu yubhasu fi hadha hadis shi shi abin da aka ruwaito za a yi binciken wannan hadisi game da shi ma al maqbul minhu wa ma al mardud za a yi binciken wanda yake amsan shi daga gare shi da kuma wanda ake tunkudewa وبهذا نعرف أن قبول الراوي أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي da wannan muke sanin karban mai ruwaya baya lizimtar da karban hadisin shi mai ruwaya na iya zama sika mun yadda da shi amma hadisin da ya ruwaito ya zama shas kuma ba dole bane idan mai ruwaya ya zama na kirki hadisin ma ya zama sahihi kuma mai ruwaya sika ne amma kuma hadisin shi ya zama sahihi ba an saboda hadisin shas ne eh ko yana da wata illa in ma illa na irsali ko illa na menene da ko idraj limaza li'anna sanad qad yakunu rijaluhu thiqat domin sanadi yakan yi waye ya zama rijal din sanadin wato amintacce amintattu ne adilai ne laysa bihim ba'as ya zama to ba su da laifi lakin qad yakunu mata shazan sai matani yakan zama shaz ko ya zama mu'allalan ko ya zama illa gani shi dai mai ruwayan bai da matsala amma matanin fa shaz ne saboda ya saba ma sikat shi sika ne bai da matsala amma ya saba ma sikat sai ya ajiye hadisin shi ko kuma ko aw mu'allal ko ya zama yana da wani illa ne a lokacin nan la na qabaluhu ba za mu karba hadisin ba kama annahu ahyanan la yakunu rijal sanad yasiluna ila hadd al yanzu kamar yanzu Abdullahi bin Abbas na da matsala ne ai ya rawaito hadisin cewa manzo Allah ya auri Safiya ko ya auri Safiya wa huwa muhrim ya auri Safiya alhali yana aikin hajji kaga nan annabi ya annabi ya hana aure lokacin aikin hajji neman auren ba ya hana to sai ka ce annabi ya auri Safiya yana aikin hajji sauran masu ruwaya sun ruwaito annabi ya auri Safiya lokacin da ya gama aikin hajji kuma abdullahi bin abbas a sahabi shi ya rawaito hadisin to sai aka tambayi ita safiya din sai ce annabi ya aure ni ya gama aikin hajji ita ce batun qissa fa qawluha mai maganar ta ake rinjayarwa ana rinjayar da maganar sahibatul a ala gairiha sannan kuma akwai sahibul hijab shine mai shiga har gidan a aike shi sako shine abu rafi abu rafi shi ma yace annabi ya auri mai an ah, maimuna afwan ya auri maimuna wa huwa halalun wa kuntu rasula bainahuma annabi ya auri maimuna ya gama aikin haji ni ne ma dan sako tsakanin kaga ga ita maimuna din ta faɗi cewa annabi ya gama aikin haji sa'annan shi abu rafi sahibul hijab wanda yake shiga har cikin hijab yake shiga cikin gidan a ba shi sako shi ma ga abin da ya faɗa sannan ga sauran masu ruwaya ranar sai muka ɗauka abdullahi bin abbas ya yi kuskure wannan ruwa ya tashi shaza ko kaga an samu matsala ta ɓangaren matani inda cewa abdullahi bin abbas ba shi da matsala shi bi ma'ana ya samu kuskure ya samu wahani ne a nan wajen na an samu wahani ne a cikin matani eh? na'am kama annahu ahyanan la yakunu rijal sanad yasiluna ila hadd al-qabul kaman wani lokaci za ga rijal na sanad ba su kai haddi na amsan hadisin ba rijal din ba su da karfi sosai wajen karban hadisu ba su kai matsayi na na na, na tausiki ba ce su amintattu bane na'am walakin alhadith nafsu yakunu maqbulan sai shi kan hadisi ku gano wannan isnad na hadisin akwai matsala hadisin shi karan kansa bai sadu zuwa ga haddi na kabuli ba kuma da sika. amma kuma hadisin shi karan kansa makabuli ne matanin hadisin makabul amma isnadin hadisin akwai ne matsala saboda biya abin zai yi haka ga hadisu na da matsala ga sanadi amma martanin kuma za a yi aiki da shi kamar wani irin hadisu ne wannan wanda isnadin da'i wa matanuhu makabul wani zai kawo mana misalin wannan hadisu? eh wane ne dalibi zai kawo mana misalin wannan hadisi wanda isnadin su bai inganta ba amma matanin kuma za a yi aiki da shi babu malamin su kai ne ɗalibin hadisi kai ne al من هو المهندس هنا أو نقل الألباني هنا ثم سكت بنفسه الألباني مهندس الأصل la wudu'a liman lam yazkur isma Allah hmm? la wudu'a liman lam yazkur isma Allah babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba ai fa ai da izini iznadin shi la wudu'a liman lam yazkur isma Allah da izini iznadin shi amma kaga matanin shi matanin hadisin sahih yasa wanda daga cikin wanda daga cikin malaman malaman hadisi yace sabata lana annan nabi ya kala ku yace ya tabbata gare mu wallahi annabi ya faɗi magana nan ibn abi shayba ha ibn abi shayba yace a cikin musannaf ne yace tabbata lana annan nabi ya kala ku musannaf na ibn abi shayba ya tabbata gare mu annabi ya faɗi wannan magana din bai sa shi annabi ya faɗi wannan magana hadisin isnadin shi da amma matanin shi sahihi ya aka yi matanin ya inganta ya zo ta hanyoyi da yawa ya samu shawahi wannan turuk na hadisin hanyoyin da hadisin ya zo shi ya daga hadisin daga da'ifi ya koma mai sahihi amma wannan matanin da'ifi ne to wannan matanin da ya samu shawahi shawahi shawahi shawahi sai shawahi ya daga wannan matanin kuma gane ba yanzu hadisi na iya zama isnadin shi yanzu dai da'ifi amma an bibiya hanyoyi za a samu ya zo ta hanyoyi da yawa wanda hanyoyi suka karfafa wancan da ifin sai ya daga hmm? saka ba dukkan hadisin da yake isnaduhu da ifin ne matanuhu da ifin da ke daga matani ya zama to sahi shawahid ne shi in hadisin ya zo ta hanyoyi da dama sai ya daga sai wata daga kamar wannan hadisin na lawuzu a zama daga kurismalla ya zo ta hanyoyi da yawa to wannan hanyoyin da ya zo shi ya daga hadisin ya zama to sahih ah, sahihul gairi kaji an ce hadisi sahihul gairi to matsalin asalin su hasali inda ibul gairi ne matsalin asalin su da ifi ne da sanadin kai sanadin hadisin da ifi ne to sai samu shawayi wannan shawayi shi ya daga shi samun shawayi da ayin alƙur'ani shi ya shiga a ba sa wannan ba sa wannan aka shawayi aka hadisi ya samu shawayi sai ga hadisin ya daga ya zama to shi ma shawahidin akwai kala kala akwai shawahid wanda ko da ya samu shawahid ma hadisi zai ƙara zama mai rauni idan ya zama to shahidin da ifi ne in shahid da ifi ne kuma raunin mai tsanani ne kamar a cikin islamin akwai masu ƙarya akwai kaza a kazzabun ko akwai mutahamu da bilkazu akwai mutanen da ake su da mai da ƙarya in ana tuhumar mutane da ƙarya a cikin sanadi duk yawan hadisin zai zama zai zama makabul ko kuma a ce a cikin hadisin akwai mai akwai wannan dama in ma ya zama to wato makarita ko akwai wani mubtadi da'in ila ciki in akwai un da'in ila a to wannan hadis kuma ya zama hadisin maza mazhabahu ko yi a ta to wannan hadisin ba a karba akwai dai bayanai sosai da malamai suka yi na'am Ba za ni kare an gina launin shawari a Wannan saboda yana da shawari daga cikin kitabuwar suna an kuma wayar shari'a. Ko kuma ƙa'idojin shari'a wanda ke ƙarfafa shi. Ba ina fa'idata ilimin isolishin. sanin motsala'u hadisu, Shi ne sanin abin da ake karɓa ake tukunai wani hadis. Ba har za mu himmun wannan muhimmi ne karan kanshi ne annal ahkam ash shari'a mabniya ala thubutil dalil domin hukunce hukuncen shari'a ana gina su ne akan tabbatar dalili da rashin tabbatar dalili da ingancin sa da raunin sa eh بسم الله الرحمن الرحيم وخلاصة ما أقول الآن wato kulasan abin da zan faɗa yanzu a taƙaice aljahal bin muharram la shakka annal insana la la yu'akhadhu bihi wato jahiltan haramun babu shakka mutum ba a kama shi da shi idan mutum ya jahilci wannan abu haramun da bai sani ba ba za a kama shi ba wala ya tarattabu alayhi shay'un kuma babu abin da ke biyowa baya akan shi na hukunce hukunce mahama kana hadha duk yanda wannan abin haramun ya kasance duk yanda ya kasance girmansa in dai mutum ba shi da ilimi bai sani ba a kama shi amma jalibin wajib amma mutum ya jahilci wajibi naqulu annahu la yu'akhidhu bihi la yu'akhidhu bihi sai mu ce shi ba a kama mutum da shi min haisul ism ta bangaren zunubi ba a kama mutum li'annahu jahil me yasa ba a kama shi li'annahu jahil saboda shi jahili ne lakin min haisul qaza sai ta bangaren hukunci wannan akwai tafsiri fa in kana hasala minhu tafriqi idan sakaci ya faru gare shi ya kamata ya san hukuncin abu sai ya ki zuwa makaranta don ya sani an gari ya kamata ya je makaranta don ya san hukuncin abu haramun ne ko wajibi ne sai ya ki zuwa Nan fa la yumkin an yata sahala معه. to lallai baya kamata an yi tasahal a yi sakaci tare da shi kai kullum kana zuwa majalisi ka je karatu shi ke zuwa shi duk inda karatu yake ba gudun karatu yake dan kada ma kada hujja ya tsayo a gare shi sai mutum na zuwa makaranta zai zama hukunce hukunce da yawa kuma za a takura ma Da kawai kada mutum ya ji kuma lura ba na ga wani kawai kullum sai zuwa makaranta yake yi haka shi zai zai riga sanin halal da haram zai hau kan shi ni ban so halal da haram ya hau kai na ni ban zo ba majalisi ba yaya to wannan yanzu inda ya zama to ya aikata abu ga jahilci yana da uzuri shi da kashi ya faɗi dalilin da ya sa bai son zuwa makaranta baya son ya gano haram da halar sai a takura ma rayuwarsa shi yasa sai ce ma zai tashi ma ya bar tudun wada ya ga tudun wada an cika yawan wa'azi ya koma unguwar sondi ya koma unguwar sondi inda kwata-kwata babu wani ustazu a wajen da zai mishi nasiha to shikenan wannan in ya jahilci abu shikenan yana da uzuri ba shi da wuzuri tun da gangan ya jahilci shi da kanshi ma ya kirkiro ma kanshi jahilcin domin ba ya so ya ji addini gaba ɗaya. kun ne? yana daga cikin da ake samun kufurul irad kufurul irad da zaman to mutum duk harkar addini shi ya fi ma harkar addini Zai zuwa islamiyya zai zuwa wa'azi zai siyan kasai bai sauraron da nasiha bai karanta jarida bai siyan lissafi ko na hausa ne ma na musulunci ya karanta da zaran ya ga abu na musulunci zai diga ba kayan kai shi ban san ba kwata kwata ban san ganin wannan abu to a in anan ne mutum ke samun kufrul wannan zina kafaru amma mu uridun kuna da wannan ko irin wannan mutum ya ka kafirta saboda ya guji duk wani harka na ba baya son ba sauraro domin kada tsayin mai da hujja na'am in lam yahsul min tafriq so shin wani mina yake so wani ya zuwa lafi shi wa ya gada duniya suke so wa ya gaya mai in duniya suke so sai tsaya kuma ka sai tsaya a fili ai yana na son duniya akwai hanyar duniya akwai hanyar fashi fashi shine hanyar duniya ko ta hanyar kasuwanci in ba ka je kasuwa amma mutum ya zo ya zo yana karanta addini kuma ke duniya yake so ai ya kaɗi duk wanda yake so ya nemi duniya sai ya bi ta hanyar addini to ya tabi saboda ba duniya zai samu ba a cikin malamai waye fi kowa ilimi waye kowa kudi a Najeriya a cikin waye malamin da ya fi duk wasu masu kudi kudi ko da kana ji ana malam wannan fa ya kama kasa bin shi kudin saboda kasance wanda malami ne ya kira shi da kudi amma da ya shiga cikin sawun masu kudi ko jin labarin shi ba za a yi ba haka ne babu wani malami da shirya na shirya babu shi kudin da ake cewa suna da shi saboda dama ba a san malami ya mallaki wani abu ya ga dan malami da dan gidaje guda biyar ko shida shi kai ka san kudin da yake da shi kuwa kai gidaje da baka yi shi ba yana da shanu ɗari sai ga to yanzu wani ya ɓanzu wani wanda ya mallaki shanu ɗari a cikin masu kuɗi da kuɗi kamar saboda fajar da ya shiga ciki dan abu kaɗan ka rike kan ko mota an ganka kai ya sha kwana ba ba kan da wata mota ba kuma je ni haka malamai a Najeriya ba su da su in ka je kasashen waje misali kamar za ga malami yana ɗaukar nauyin makarantu zai ce ka zo ka ji ƙasar ka gina zai je ba kuɗi da da ba a da da ba a magana ta'addanci ɗaliban jami'a islamiyya an mu je ga makarantu sai ga malamin shi sai ce ka je garin ku ka samu fili zan turo da kuɗi a gina masallaci a gina makaranta a ji a yi da awa zan turo da kuɗi sai ga yana da mu'asasa wajen guda ɗari a ƙasashen afirka kamar da su bin su usaimin haka suke yi musamman bin in ka je zai tura ku can ita turo muku da kuɗi kuna ta da'awa to yanzu da malami yake buƙatar bakin shi ma gaba ɗaya yana buƙatar abin da ya sa baki shi ne za a ce malam mai kuɗi misali a duniya ce zo don ko mutum duk wanda ya nemi ta to ya faɗi da siya ina zo ka nemi kuɗi ka wala ka san hanyoyin ka koma kasuwa ko ka ɗauki bindiga ka ɗauki bindiga ko ga yanzu hanya mai sauƙi na samun kuɗi na haram ta hanyar ɗin kwamfuta kwamfuta information na intanet za ka zo ka samu asibiti guda information da sai ka yi kai ɗin shi eh yau in ka rike information din sai da ce ba za ka fuskanci information ba sai an baka biliyan kaza in ba kwa so sai mu lalata information to information wanda aka dade ana sanyawa tarihi tarihin asibitin da komai da asibitin ko tarihin kasar gaba daya kasar gaba ɗayan ta tarihi sai a sai zurfi kuma dama yana cin kwamfuta to ba yanzu ba ku da tarihi za a yi yadda ka san ana kidnapping ne za ka ake kidnapping information fashi za a rike information din sai kun bada biliyoyi ko biliyoyi kamar ya daga cikin wadatan za ka mutum yana kwanci a ɗaki yana dannawa ne kawai ya yi ya daddana ya daddana ya daddana ya ce ku tura mai akan kaza ku tura mai wallahi sai dole sai kun tura mai kuna kan ya rage nasu ya lalata information kun dawo zero ya zero yanzu yanzu duniya yanzu san abin da ake yayi kenan yanzu wani ka kwarya kan kwamfuta suna sace dukiya suna karɓar dukiyoyi miliyoyin kuɗi mutum ya yi kuɗi ba kama san yadda aka yi yana kwanci ya yi kuɗi ina ba gari ka ga hanyoyin kuɗi ka zo ka tsaya malanta nawa ne a cikin malantar da aka sa cikin kuɗi ne lafiya malantar babu hanyar samun kuɗi a cikin shi sai ka samu abin da za ka ɗan ci abinci kai ma da sauran zama wani kuɗi ke cikin shi ai muna magana da wani ke tare to ai ka kawo malami ka kawo malami mai kuɗi guda ɗaya yace malam wani nace da shi da wa za ka hada ka cikin masu kuɗin Najeriya kawai saboda kun kashe malami ne ko raina malamai shi da malami ya dan hau mota sai a ce yana da kuɗi to nawa ya mallaka a cikin masu kuɗi nawa za a sa shi yana cikin na ɗaya ne ko na biyu ko na uku ko na hudu ko na nawa eh ko ɗaya malam ka taɓa kunne ba ma yaro ba ta kullum na wasu masu kuɗi an gani shi da abin da mutane da yawa ba su da wannan experience na'am fa in lam yahsul fa in lam ai wani malami yake labari a ce wani malamin wata kungiya ce ai yana da kuɗi sosai to bincike shi ga gani bincike kuɗin sai ga abin abincin abincin wani ne kira kuɗin da aka kai yi bojar ga wani kare ne su shekara shi ne wannan kuɗin shi? na'am نعم وإن لم يحصل منه تفريط إذا سكتي بفارة أغريش با إن كان جاهلا بالحكم إذا يا جاهل توكت أنا لطالب بي سكتي با ينا نيمان إلبي ينا تبين إذا duka tambayar da yake akwai abin da bai gane ba an yu'azzar bi a to za a mai uzuri za a yi madalibin uzuri wa yurfa anhu al kuma za a dauke ne hukunci wala fi hadha muna da hujjoji game da wannan min ha hadisul muslim fi salati daga ciki akwai hadisin al-muslim fi salati منها حديث المستحادة التي لكن في أقول حديث الاستحادة التي كانت تستحادة عيدة كبيرة واندا تكسن شيطانا جنين شيو جنين شيو بجرمة تبلغ هالصلاة wanda ke hana ta sallah a ta sa'alatin nabi sallallahu alaihi wasallam har ya zama to ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam qala ijlisi qadara ma kanat haida eh kanat al haida annabi ya ce mata ki zauna gwargwadon yadda hailan ke tsare ki ita bai ce sai kira ma duk sallolin baya ba sallolin baya da bata sani ba ai ta yi cikin jahilci ne da yanzu ta yi tambaya to tunda tana bibiyan malamai ba ce ta raba nam li annaha baniya ala asl yani laha uzur domin ta gina akan asali shi ne, ma'ana tana da uzuri wal asalu anna hadha dam hayd asali wannan jinin haila ne wale haza kalar inna ha tun da hadu haidatan ita tana jinin biyu haila mai tsanani mai girma wannan abari wa uzuri ne walam ya amuru hannabi bil kaza annabi bai umurce ta da ramuwa ba a wamin hadis ahli quba da gaskiya akwai hadisin mutanen quba haisu sallau sallau ba'da salawat ta inda suka sallaci sashen salloli wato zuwa ga wani alkibla kun gane a cikin sallolin da suka yi sun yi sallar suna kallon wani aljibla ba su kalla aljibla ba lakin li annahum lam ya'lamu lam ya'lamu bin nasab sai dai wasu ba su san an shafe nasin ba ba san an shafe kallon aljibla kallon baitul maqdis ba ba sani ba wa banau ala asali suka yi gini akan asali cewa sallah a baitul maqdis shine asali wal asalu al baqa'u ala al qibla asali shine wanzuwa akan al qibla wa baqa'u ma kana ala ma kana da wanzuwan abin da yake yanda yake komai ana barin shi yanda yake an samu dalilin da ya fitar da shi masha Allah an yi karatu sai mu tsaya nan wajen insha Allah za mu za mu rufe karatu yau shi a sama tana mai zuwa za mu rufe dan saturday shi ne za mu kula da insha Allah dan asabatun na kowa sai kan dan o sura fara wani shida ko bakwai ba kuma fara shida ne ko ramadan bakwai sai ta fara sura sun fita a ga ibnu bidi kowa ke ta shirye shirye ramadan yau ashirin lokacin gudu في ke ramadan da gudu sai da kamar da mai ke سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك